Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum bukarin take haƙƙin da Adama, A yau shirin zai ɗora kan ƙorafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Ku biyo mu cikin shirin sunana ƙasar fil Hashim Gumel. Har yanzu dai shirin yana jin ƙorafe-ƙorafen wasu ma'aikatan gidajen gyaran hali na Najeriya da ake kira correctional officers, waɗanda suka bayyana wannan fili irin halin ƙunci da suke ciki na rashin samun albashi mai inganci. Idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki, musamman waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya, Kamar yadda muka bayyana a baya, mun sake sunayen jami'an da shirin ciki da gaskiya ya tattauna da su kan wannan batu. Shi ma jami'inmu na yau ya nuna takaicinsa ga halin da suke ciki, tare da yin kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum, lallai gaskiya mu a ma'aikatan gidan yari muna cikin matsala gaskiya. Wani iri? To, matsaloli daban-daban. Mm. Ah, daban-daban kagan ɗaya maganan albashi eh? shine babban matsalar mu yanzu haka mu ba mu da concept pietri shine last rank namu eh. yana karban 37,000 har yanzu har yanzu kuma federal government 37,000 yanzu misali cewa kana da iyali eh. kana gidan haya mhm. abinda za ka ci ma a rayuwanka ka samu karfi ka je aiki ma babu ranar da bakwai kan za a yi rayuwa to rangar da shi ne matsala mulin gaskiya so muna kira ga shugabanninmu da Allah su gyara mana wannan lamarin namu mm. su dubi halin da muke ciki kaga mu muna zonne da masu laifi a cikin gida mm. ba ma tsayawa akan hanya mu karbi dan wani na goro da ake da wasu na karba dan wani na goro mm, ba muna ciki muna ciki muna zonne sai da kama su da kawo muna muna kiwon su mm. to wannan ya kamata a duba halin da muke ci a gyara mana to yanzu ba mai laifi za ka sake ka karbi eh, wani abu a hannunsa shi zai zo ya same ka ne ya ce ka taimaka masa mm. ba wai kuma wai kai babu wani hanyar samu ba kome wannan wannan albashin da muke karba ya ci kadai sannan a cikin ayyukan namu din ba za ka samu hanya ka je wani wani lamarin ka ba fa eh. kana zonni a wurin wannan kullum kana kan aiki kullum kana kan nan aiki ba wani hanya sam sam sam kullum aiki mm. in kaga ka huta to canjin canjin abin nan eh, duty wato yanayin zuwa aiki yanayin zuwa aiki hmm. ne hutu ɗin ba hanyar kasuwanci ba hanyar kome kana zaune a cikin wannan aiki to shugabannin mu Allah su ji tsoron Allah su gyara mana su dubi halin da muke ciki don muna cikin wani hali wallahi akwai wasu da muka tattauna da su a cikin ma'aikatar taku wanda sun nuna cewa ko da ma jaraba aka je na ƙarin girma nan ma miƙe ake a nemi waye mai ido da kwalli ko kowa ke tsoma hannunsa cikin manja kai ka taba zuwa wannan jarabawa eh na je promotion interview mm. kuma ka ci ban samu ba so nawa ka je yanzu so biyu na je yanzu sakamakon na biyu din ma muke jiran yanzu mm. la'alla ko za mu samu ko ya sai Allah kada fi sani to wato abin yadda abun yake mm. sai in kana da mai uwa a muru ne ko mai ya ake faɗa mm. in ba wannan fato sai abin da Allah ya yi da kai wallahi lamari. ba an ce rubutawa ake ba a tura imakin rubutawa ake mun je pepa za a bamu da kushin pepa mm. mu yi mu gama a karba a je a yi makin amma duk da haka wannan duka ba shi ne komai ba mm. eh, bayan an gama wannan an tattara an tafi da shi shikenan an gama makin din sai a aje bayan an aje sai a ring instead a fitar da shi kowa ya ga abin da ya samu amma mm. sai suna rike da shi yanzu haka suna rike da abin din sakamakon jarabawan din mm. ana dubawa ina dan wane mm. wa ya ba da abin goro da sauransu amma in ba haka ba sai abin da Allah ya yi To yanzu menene bukatar ka mu dauka ga gwamnati da kuma wasu daga cikin shugabannin hukumar ku. Me za ka gaya musu ne domin su tausaya muku halin da kuke ciki a duk Najeriya? to muna kira ga shugabanninmu da allah su ji tsoron allah su ga halin da muke ciki su tausaya mana a yi adalci mm. shugabanci baya tafiya ba adalci ko kusa mm. don haka shi ne muke bukata shugabanninmu su duba halin da muke da allah su gyara mana amin to allah ya kyauta a ci gaba da kawo muku martani daga kakakin hukumar gyaran hali Bakar umar mun ji yadda ashirin da ya gabata abubakar ya baiwa jami'an hukumar shawarar yin amfani da damar da suke da ita wajen yin noma don bunkasa kudaden shigarsu ga ci gaban martanin. kuma ba kun shuna inmit namu da ke ga maka yanzu ba wani da ka duba cewa ba mu da tarihi yanzu nan nan kuma ba dan abin da ya faru su ne ba ba mu da wani tarihi da za ce yau din prisonerin namu suna zanga-zanga akan ko duk haka a duk kuɗin abinci bi ko ya san abu da ke biya kuɗin abinci an san cewa eh gwamnati tana tunanin cewa za tara amma duk haka sun amince sun sun cewa wannan abun ba wata da gurin wani gidan yari namu Eh, shi controller da ya ga ma duk in charge cewa duk wani opportunity da suka samu sun da muna da kila eh, na zoma su yi noma su yi augmenting kudin da gwamnati ke kawa na ce da prisoner kuma a wannan ba ta ke dina dina don ka san cewa shi labor ba wani abin da ba ne tunda akwai chief labor kuma gaskiya ba duk wani abubuwa ɗin planning ne wanda ake cewa ke shi sa ta ga cewa ko zanga-zanga ko ni tashi hankali cikin shekarun nan ba mu da shi a cikin gidan yari duk wannan da ka gan cewa kuwa na ce industry escape ne kaga da waje ne ake zuwa ya take eh, facilities na mu cewa su prisoners cewa suna zanga-zanga ba za ka same shi ba dan me akwai abubuwan da aka ajiye musu na koyon sana'a a ciki kuma in baka shi na ba zan ga maka yanzu nan muna da fiye da kusa da ah, prisoner namu ɗari uku yanzu na suke yi zero digiri program a gidan yari akwai guda shida yanzu nan suna yin digiri nasu na uku na phd nasu da kuma wannan cikakken tsari ne wanda ka cewa an sun fita waje za ka gan cewa suna da yi. yau din na cikin gidan yari a kuje in kira kure kuje muna da staff da suna koya ma filin mu gyara kwamfuta ina iya ka cewa ka zo in kai ka gani ba wani abu ne ana gyara gyara kwamfuta muna da su inda ake koya musu ciwon ciki muna da shi inda ake koya musu gini yanzu na koyi wanda suke koyon aikin gini yanzu nan ka kira cewa kana so kai tiri da jofla suna yi maka calculation nan block da za ka saya ka duk kuɗin daga farko har zuwa ƙarshe za su maka calculation nashi. Masu sauraro, tun farkon ka muku wannan shiri kan halin da jami'an gidajen gyaran hali ke ciki a faɗin Najeriya. Wannan shiri ya samu ɗimbin saƙonni daga masu ruwa da tsaki da ke son ba da nasu labarin. Hakan na nufin tamkar an so musu wani wuri da ke musu ƙaiƙayi. Idan haka, za mu sake wayoyi wannan batu nan ba da jimawa ba idan Allah ya yarda. Sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. yanzu amadadin lado salisu garba da ya taimaka wajen muku wannan shiri nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.